abubuwan kulawa na biyu takasimuha min haithul umu raba wa'annan hajiyati ta wajen ɓangaren gamewa wal khususi da keɓewa idan iz takasimu salatatu a ƙasari alif masalihun amma akwai masalahohi gamamu وهي التي تتعلق بالخلق يتكيز علاقة دهالتا ta shafi halitta gaba ɗaya maslaha amma ce wahiyar lati ta ta'allaku bil khalqi ka ko kafatan halittu ka katal mubtadi kaman kashe dan Ka ga wani alheri ne am to ga wani masu bi labari yayi dan shi ne abokin aiki yi a wajen su wanda ya dace a kashe ne kawai babu inda za ka yi da ɗan bidiya in ba kisa ba in dai ɗan bidiyar ta bidiyo to wannan hukuma al Ka ga yadda aka kashe a ja'adu da yadda aka kashe jahamu ai yanzu akwai nunkin jahamawa nunkin abin nan ban san abin da mutumin kano nan ya faɗa ba aka kama shi aka yi masu hukuncin da aka yi musu saboda haushi kawai za ka yi ya ce ka ba ya mun ji kawai abin da na ji yanke an yanke masa hukuncin a kashe shi a rataye shi in nan da lokaci kaza ba su kai kara ba ba su ɗaga shari'an ba haka ɗaga shari'an kuwa ana nan yanzu ana ta aje a dawo aje a dawo lauyoyi na cin kuɗi kawai to an yi yin yasa barkatai wani wana yanzu kaga wancan a kwanakin ta wanda yake wanda ya zai wanda ya a annabi kai tsaye duk da dai ya ɗanyi yi kwana-kwana eh, wannan na je kafin yana wa'azi yana cewa dattawa a mauludi ko ko ko duk wani mai farin gemu ya ya zamani ne Allah ya kawo abin da ba za ku iya faɗi ba to yanzu za a faɗi shi tun mutumin da yake baya son wani to sai mun tattaka shi ko da daga madina ya zo ah, ni na ɗauka ina magana ƴan madina ƴan madina nan ne wanda muke ta abun nan tare da su ashe ba so yake nufi ba eh je kai ba ku gane ba gaskiyar magana ko annabi muhammadu ne ya zo kuma ina na ba masa komai ba ba a gaban ku ne aka yawon ba mai aka yi nan saman nan yan kano suka zama da kasa din na saman nan Saka tu suka tafi balan ka sai aka ce ga waya kai na ja a nan Allah ku rufa mun asiri ka inji suka ce a a ya dace ka ji tun da makan magana kaki kai ke magana makan kai ke magana dah ta masu da aka masuk boy da akai. musu yi don kada a halin suna su ɗauki mataki a kansu ba shi ne ma ina jin daukan mataki wane ne ya aikata abin da ya aikata nan take aka dauke hukunci eh, aka da aka yake hukunci bai halatta ba don an zagi wani mutum mutum ya shi dauki hukunci a da hannunsa ko da tsimi sa wannan hayakin ma don me za a dauke hukunci don me za a yi kaza don an zagi mutum dai ne mutum ya zagi matar shugaban kafa yana ba da haƙuri amma ya zagi annabi mamuru ya sha Yan an zagi muhammadu zai mai amma an zagi matan shugaban kasa an ce sai da ya suka shiga suka fita an samo zagin don zagin ya zage ta aka ce an a ya zage ta ne kafin ta zama mata shugaban kasa shi ne aka samu aka rage wata zagi don ba za ka suna ya kudu da shi ya ma yi sa shi da duk yadda aka yi na da kafar katako amma ba don haka wani tun aka musu kuke an je ana a'a ina wa sai ai ne ba san yadda aka yi ba ai kafin ni ba san yadda aka yi ban san na yake ba an kafin mu san na yake ba ballan suna je an karɓo shi na yi musu magana duk ba su sani ba ku zo mu je kai kun san aina wani yake ce ba mu sani ba shi kenan ta gama ba ku zo daurewa ina kuke da sun kashe shi amma a zagi mamu da wani a zage shi ba komai مصالح تتعلق بالأغلب مصلحه هي وانا سنة راتي دابو دي في اور كتب بين السنة كمان بيان مصو وان دي اتي يا يا تي اكي بي يا بذي جو دكي يجيني با ككالتي جيني كجينا كاقاما تنكك الله za ka biya kuɗin da aka kawo abin nan wannan ka fafa ka kwashi kayanka kuma san ka biya kuɗin wanda ya buga kwano bai iya ba saboda haka nan aka zo aka duba ƙwararru suka kalla tabbas wannan ba daidai ne don ga abin da ya don ga abin da ya don ga abin da ya ba alƙali ba za ka tsoma bakin da kan abin da ba ka san shi ba shi kai ma za ka biya tunda baka goge ba ka je gyara mota kila ka kunshi ne ka je kai allura kafa ka shanye duk za ka biya ka ne sunna fahiya maslahatun li'ammati arbabis silai جيم مصالح خاصة وهي التي تتعلق بشخص معين يسوقها ka fafi nikahi zau jikin mafafobi kamar ba auren matar wanda aka rasa ta kamar yin yanzu an kama so ko an yi rikici gari ya watsa ba a gamijin ba to da bambancin tafiya yi shi wannan miji wanda yake na irin wannan na irin wannan zamani faɗa ake yi wane ne ake yi yan kaza shuru ba labarai ba ne to sai a duba dai bi a masana eriyar. da masana mutum duk inda aka yi da zai wuce ka ba sannan kuma akwai amintattun da za su iya leko suna zuwa har dabobin duka su je dabobin su tabbatar da babu inda wani yake wane fa babu ba a da tabbato wannan nan ba shi irin wannan ana iya bata auren su ita je ta yaure shi don kuma haka ne lafiya lafiya Cizani ne ya tafi daga cizani ba labari wannan an daina jin labarin su shekara hudu misalin khawafa fi ta ta'allaku anan bi shakhsin mu'ayyan ka fasqi nikahi zawjati al-mahbubi wa inqida'i iddatu man taba'adat haidatuha datuha bil ashhuri kaman wan iddan wanda haidata ta yi ta kawai sai da watanni ina ga ya isa ka ah أسا باشدا أبنا الاعتبار الثالث تقسيمها إذا مطالب باعتبار تحقق وقوعها أو عدم وقوعها وتقسيم وتنقسم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام مقاصد قطعية وأن مصلحة مقاصد ظنية ومقاسم وحمية ويا إسحاق